وفي خلقكم وما يبث من دابه ايات لقوم يوقنون kuma a cikin halittarku ya ku mutane daga digon mani sannan daga gudan tsoka sannan daga gudan jini kuma a cikin halittar abin da Allah ya watsa shi na daga dabbobin da suke tafiya a bayan ƙasa akwai dalilai akan kaɗaitakar Allah ga mutanen da suke sakankancewa da Allah ne mahalici.